Jama'a <coughs> sannunmu da zuwa a kan Lafiyar Radio Media Ministry saboda mu ji maganan Allah. Ni dan wanku Bashiru na samu kai kawo muku wannan wazi. Jama'a ni da kai bari mu yi addu'a sannan mu fara maganan Allah. Ina ma Allah roko ya fe maka zunubi, ina kuma ma Allah roko gyara maka bukata, ina kuma ma Allah roko in kana yin wani abu bari ka zama da lafiya Allah kuma gyara muna bukata Allah bude muna zuciya Allah kuma ba mu ilimi muka ji maganansa mu yi amfani da shi muna wannan roko da sunan Yesu Kristo amen hallelujah kamar yadda na fari yau ni danwanku keninku yayanku da ku ke kawo muku wannan wazi. mu yau za mu ji daga Luke chapter 10 verses 23. Ya ce muna wani ne dan wanka, wani ne dan wanka. Yesu Kristo ya gwada muna wannan magana daga wannan Sura, saboda ni da kai mu san inda za mu zama da juniya da unguwan da muke zama da shi gasi ya ce ma akwai wani mutum da ya tashi daga Yerusalem, yana kuwa tafiya za su Jericho, amma da anya sai barayi suka bukata suka yi masa mungu, sai an ka buka shi, an ka karbi abubuwan da yake da sin duka an karbi. to sai an bar su kaman kamar wanda ya mutu ga wani farasi, kuma yana wannan tafiya yana tafiyan wannan anya to ya zo ya gan shi sai ya kuwa ya, ya bi gafan sai ya wuce bai taimake shi ba da bayan kuma ga kuma wani malawi shi kuma ya zo ya gan shi haka sai ya wuce amma akwai wani kuma samariya si ya zo ya gan shi kwanciya shi ne ya ji masa taushe ya kama shi ya ajiye shi a kan shi sai ya kai shi gida ya di dore mai wuraren da aka buka, aka buka shi duka ya dore masa sai ya kuma zuba magani a cikin da bayan kwana biyu sai ya kuwa ya ba shi kudi sai ya wuce to ina tambaye ka ni wani ne dan wanka in ke ni mutumin ga wa ka ce si ne dan wanka ka kagan irin halin da ya kamata mutum ka zama da unguwan da kake ko da dan wanka yau halin mu yana, ya ba, yana bata mu da yawa. Mun ce muna sallah amma mu bai gwada kama muna sallah ba. Kagen wani si ya ce si kristiyani ko si musulmi ne, amma irin halin da yake da si bai da kyau. To, in ba mu zama da kauna ba, magana Allah ba, ba mu da shi, ba mu yi mu zama da Allah da kuma akwai mungun ciki. ya kamata mu kauna juna ya kamata wurin da kake bari halinka ya jara bukatan mutane in baka da hali baka yaka ce kai musulmi ne ko dai kristiyani halinmu ya gwara mutum da muke harinmu zai gwara muna kama mu muna, muna bi kristo ne amma muna mungu muna da bakin ciki muna da mungu da cikinmu to shi wannan an labe so shi yasa Allah ya gwara mana wannan magana tsibirani da kai mu san inda za mu zama da juna wani ne dan wanka unguwan da kake nan ya aka gan shi ya, ya sunanka wurin nan akwai su saboda mungu yana da suna biyu daya biyu hudu mutum guda yana da suna hudu saboda mungu suna akwai su suna luren mutane akwai wurinsu suna sata unguwan da suke nan suna wahala da ne wurin nan akwai wurinsu suna bin mata mutane akwai wurinsu suna bin maza mutane akwai wurinsu suna cucan mutane akwai wurinsu suna abubuwa daban-daban da bai kyau waɗannan halilin duka allah bai so saboda haka siyasa Allah in kana wannan hali in kai da kana da wannan hali Allah ba zai ji maka taushe ba ya fi ni da kai mu yi da da mu si Allah kuma ya fe muna in ba haka ba Allah ba zai ji mana taushe ba amma in kai tuba da zunubi Allah zai yafe maka daga wannan magana ina kira ka ne ina maka roko ne kowane halin da kake da si in dai bai da kyau ka yi tuba yana da kyau kuma ka ta yi haka Allah sa halinka yana da kyau juya halinka ne da kai mu ya mu bi Allah juya halinka si Allah zai samu na albarka da abuwan da muke yi juya halinka da danwanka zama da danwanka zama ka yi wani abubuwan da ke da kyau da unguwan nan saboda halinmu wani ya fito masalaci saboda halinmu wani ya samu trouble saboda halinmu abubuwan da ba kyau daban-daban muna mungu da yawa mungu mu yana ya yawa kwarai saboda si wahala na cikin duniya saboda mungu ka gan yanzu akwai wani ciwon da ya zo coronavirus saboda mungun mutane ba doktan da ya zai samu maganin coronavirus babu da si ko'ina saboda mungu amma ni da ke mun juya halimu mun roka Allah mun yi sallah da cewa Allah zai zai cire coronavirus da garinmu zai maka gafra in kana ji na ina maka roko ne Yesu ya ce wanda ya gan mi ciwon na ya taimake shi nan si ne dan wansi muna da inguwa ba mu ba mu magada da juna wannan bai da kyau mutanen Allah in kuna ji na da gura maka ina, cira ku ne ku yi tuba da zunubi cire kinka da zunubi zama da lahiya ka zama tare da mutane bari halinka ya kawo mutane su bi Allah kai ka bar halinka ya cire mutane daga masalaci Allah ciya maka da wannan kana ji na wannan maganan guntu ne Allah na ciranka ka juya hali Yesu na ce maka da ya fara ya ce mu yi tuba da zunubi kafin mu yi tuba da zunubi ya kamata mu fara inda Allah, ya, Allah na, ya, gemu Allah ya gemu kamar yan zunuba ne don zunubi aka haife mu zunubi in mu suka haife mu kafin Allah ya fa maka zunubi sai dai ka yi tuba da zunubanka duka sai ka ce ma Allah yi dan zunubi ne saboda kakanmu Adamu ya yi zunubi ya ya yi zunubi da bayan haka duka mu mun zama zan zunubi ne si Allah ya sinime zunubi Allah ya ce ma Adamu saboda zunubin da ka yin ga da ka mutu ka ni da kai kuma muna mutu ni da kai kuma akwai ciwo daban-daban da ke dame mu saboda zunubi in ba mu juya halinmu ba zama mu bai zai zama lafiya bai zai zama muna lafiya ba saboda wanda ke ji na ka yi tuba da zunubi ina roko ka ne ka yi tuba malam ka yi hankuri ka yi tuba don allah don annabi ka yi tuba mun yi duka mu mun tuba da zunubi ka gen zama mu ya zama lafiya ne allah zai gyara mu da bukata ne abinda muka tambaye shi muka tambaye Allah duka zai yi muna ne amma ba mu yi tuba da zunubamu ba Allah ba zai jara muna bukata ba Allah ya cire mu da zunubi Allah ya cire mu da kariya Allah ya cire mu da sata in kai in kana sha in kana shaye-shaye ne don Allah bari Allah ya kawo mu saboda yayi amfani da mu Allah ya ba mu wannan anyan saboda ni da ke yi amfani, da mu. Allah ya ba ka ilimi saboda ya yi amfani da kai, ya ba ka wayo saboda ya yi amfani da kai, ya ba ka karfi saboda ya yi amfani da kai, ya ba ka abun da kake da sin duka Allah ne ya ba ka ya ba ka saboda zai yi amfani da shi ne, kai ka je ka ba ka ba sai ta ne bari ka bar sitana yana amfani da kai amma allah da ya baka abin da kake da zisi allah bai amfani da kai mi kake haka ka yi tuba yau in kana ji na ka yi tuba to san kafin ka yi tuba ga shi yesu kristo yana nan ya muna gafira saboda zunubi yesu kristo ya zo in ka zo wurin yesu kristo za ka samu gafira da zunubi yesu ya ce ina saya da kofan ina buka wanda zai ji ya bure kofan na ni da shi za mu zama ne in kana ji maganan allah yesu yana buka kofan ka kenan kofan nan si ni zuciyanka in ka bure shi in ka ba yesu sa ilimi ka cire su ya zo shika ya zama da rayuwanka to yesu sa zai shika da rayuwanka to wannan ka yi tuba kenan sannan ka yi tuba akwai wani wani addu'an guntun ya kamata ka yi addu'a tare da ni da bayan haka za ka samu gafira ka ce ni dan adam ne na da zunubi na sani kuma saboda zunubi ka zo yau na ji magananka zo ka zama tare da ni cika na yi amfani da ni yi amfani da ilimina yi amfani da wayona yi amfani da zama na duka saboda gobe ciyaman zama naka ina wannan roko da sunan yesu kristo amen to jima yau kuma mun gamu haka amma kana da wani abu da za ka tambaye ni ga namba na sai ka cira 0249251594. jama'a mun gamu kuma assalamu alaikum